أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاءت قال تبتا قال لهم روحكين سركي ميكوة ميكومي صلاتي لسلم وقفيا هلتا أني محمد رشيد صاحبان سار إيالان سار ممدين ولن نسك بتفرك ساهر زوارا نتاشن القيامة muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu kasance daga cikinsu suka mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta juma'a 26 ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama shekara bakwai. wadda ta dace da goma sha biyu ga watan shida miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu da mun ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid na fadilatu sheikh salih bin fauzan bin abdullahi fauzan hafizahullahu ta'ala yau kuma shine darasinmu na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka Allah maɗaukakin sarki da samun dace satin da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi bokanci da kuma duba a yau zan magana akan تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها قال يتذي مغناني أكن gabatar تدى وانا أبو don neman كسنشي zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da gabatar da kyaututtuka ko sadakoki annuzur anan ma'anansa as-sadaqa allazi awjaba al-insanu ala nafsihi sadaka da mutum zai wajabta ma kansa ba Allah ne dora mishi ba kuma ya bayar da shi a wurin da ba Allah ya ce a bayar ba da kyaututtuka wa ake musu wannan ake musu wannan lil mazarat shine ana ba da su ne a guraren da ake kaiwa kai ziyara ziyara wadda ya sa a mahalla wadda ba Allah ne umarni da a kai ziyara wannan gurin don neman kusanci zuwa ga Allah ba wal da kyaututtuka da ake barwa a guraren kabo su kaburbura wa ta'zimuha kuma da zai magana akan abin da mutane suke na girmama kaburbura girmamawa irin wadda Allah maɗaukakin sarki ya hana waɗannan su ne abubuwan da malin zai mana magana a kai a wannan babi insha a wannan fasali insha Allah wanda yake cewa laqad sadda an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kull turuq al-mufdiya ila shirk yace tabbata hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya toshe dukkan wata hanya da za ta kai zuwa ga shirka duk wata hanya wacce in aka bi to ba in za a balle ne zuwa ga tashar shirka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakin kokarin sa wajen yaga ya toshe wannan hanyoyin wa hazzara minha ghayat at-tahdhir kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jakunni yayi fada sosai ya kai matuƙa wajen jan kunne game da bin irin waɗannan hanyoyin ومن ذلك مسألة القبور daga cikin irin waɗannan hanyoyin akwai matsala da ta shafi matsala yadda ake mu'amalantar kaburbura tun daga yadda ake binna ake ake sanya kabari bayan an binna mamaci a ciki da yadda ake mu'amalantar kaburburan bayan an gama binnewa duka annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya koya mana kuma duk wani abu da ke da alaka da wannan din wanda ke kaiwa zuwa ga shirka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da ya kokarin ya tushe shi yace faqad wada wada alwaqiya min ibadatiha annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya sanya mana wasu tsare-tsare alwaqiya waɗanda za su zama kaman katanga ko kariya min ibadatiha daga bautan kaburbura ne sallallahu ya sa mana sharuɗa da tsare-tsare da dokoki game da kaburbura saboda su zama mana wata kariya ba kar mu tsinci kanmu mu waye gari mu zama masu bautan kaburbura walghuluwi fi ashabiha wanda ya zama mana katanga daga wuce iyaka game da waɗanda suke kwance a cikin wannan kaburburan nabi sallallahu duka sai da ya sa mana waɗannan dokokin da tsarin da ƙa'idojin min zalika daga cikin irin waɗannan dokokin da tsarin da ƙa'idojin da manzon Allah sallallahu alaihi ya sa mana shine na farko annahu haddara صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأولياء والصالحين sallallahu alaihi wasallama ya ja kunne ya yi akan wuce iyaka game da abin da ya shafi waliyai da ko mutanen kirki ya ce li anna zalika yu'addi ila ibadatihim so da wuce iyaka game da su to yana kaiwa zuwa ga a rinka bautansu daga lokacin da mutum ya fara kallon malaminsa a wani matsayi na musamman ya ɗora su wani matsayin da ba nan ne matsayin da Allah ya ije shi ba kuma yana buɗe ma kansa kofa ce shi ma malamin in bai ja kunne ya hana ba to shi ma yana buɗe wata kofa ce sai ta zama kofa ce da da ta buɗu tun yana da rai ko kuma bayan ya mutu amma shi ya shi ya gyara kofan ya yi mata makulli ya nika makullin wajen wadanda za su buɗe bayan ya mutu saboda yana da rai yana kallo ana wuce iyaka game da yabansa ko girmama shi ko kamba shi kuma bai hana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace iyyakum wal ghulub فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو Allah sallallahu alaihi ce ina muku kasheji ina jan kunnanku game da wuce iyaka game da wuce gona da iri har ku rinka wuce makaɗi da rawa saboda lallai abin da ya halaka waɗanda suka gabace ku shine wuce iyaka yahudawa ba su halaka sun zama arna ba sai da suka wuce iyaka suka wuce iyaka wajen yabon wasu haka kuma suka wuce iyaka wajen zargin wasu wajen yabo suka fara ɗaukan uzairu ma ai shi ma ya wuce a ce mishi ordinary mutum sai dai a ce mishi ɗan Allah ko ma Allah an gane ka wannan wuce iyakan ya kai su zuwa ga faɗan maganganu waɗanda ba su dace ba ga duk wani annabin da ya zo bayan annabi musa suka ce ma annabi isa alaihi salam ɗan zina ya billa. annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce makareci duk wani wanda ba su ba bai kai ba nasara su ma suka wuce iyaka suka ɗaukaka wasu suka ba su matsayin da ba zai misaltu ba annabi isa suka ce wasu suka ce allah ne wasu suka ce ɗan allah ne da sauransu garin wani wurin nan wuce iyakan akwai wanda ma suka ba shi matsayin da ya fi matsayin annabi isa wani wanda babu ne magana a kan shi da suna melchizedek melchizedek shi shi suka ce yadda babu ne bayanin bai da uwa bai da uba bai da farko bai da ƙarshe eh, shi ba a san yaushe aka yi shi ko ba zai mutu ba har abada shi bai da farko bai da ƙarshe sai suka ce wai wannan kuma yana nuna matsayin annabi isa ne ta ga bayin dawo za ga duka wannan wuce iyaka shi ya jawo wannan annabi sallallahu alaihi yake cewa la taquruni kama an nasara ibnu maryam yace kar ku kuzuzuta ni ku kambama ni kamar yadda nasara suka kuzuzuta suka kambama annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam Inna ma ana abdun abun sani dai kawai ni bawa ne faƙulu ku ce abdullahi wa rasulu in za ku yabe ni in za ku kira ni ku ce bawan Allah kuma manzan Allah kar ku taɓa wa yadda wani lokaci ku ji na fi ƙarfin a kira ni bawan Allah ni bawan Allah ne ko manzan Allah ne kakar ku kuzuzuta ne ku kambama ni sama da yadda nasara suka yi ma annabi isa dan maryam wanda gashi a wannan zamanin mun ga ana yi wani ma bai kai shi ba jiya na je ta wajen total din nan yin wani abu bayan sallan ishe. na ya sa wani wata waka yana yin ba wani shehun shi shehu a ciku babu wani haƙƙi na Allah da ba ba mu. duk wani abu da ka sani wanda aikin Allah ne a waƙar san da yake shehun ne yake Allah ban iya haƙuri ba na fuskanci shi wanda ya sa kiɗa irin masu tura fina zanen nan ne ce mishi wannan mai waƙan makareci ne kuma duk wanda ya da damun da ya faɗa wallahi arne ne sa ka daina taimaka makafunci amma dai bai ji ba bai kashe ba amma ni na isar da na isar mishi da saƙo ba wani haƙƙin Allah da bai ba wannan shehun ba kashe mishi to me Allah ke yi to wanne ne me ya taho bar ma Allah to wannan shehun ne yake yi bayan fa ya mutu ya ruɓe yana na kwanta a kabari yana girban sakamakon abin da ya shuka kafin ya mutu Allah ka shiryar da mu daga wuce iyaka ke wurin kuzuzuta annai sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi masa haka kar a masa haka malaki abu na biyu wa hazzara sallallahu alaihi wasallam min albina'i ala alqubur kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunni yayi fada akan yin gini akan kabari annai sallallahu ya hana gina kabari ya hana yin gini akan kabari قال كما روى أبو الحياج الأسد ميدا ونن تابع الجليل إلى قسيم الماجران علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه اعتبار الأبار وقال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتي وترانا علي بن أبي طالب يتيم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم yace shin ba zan aike ka da irin saƙon da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa aikana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa sani wani aiki sai ma yau zan sa ka irin wannan aiki menene aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun Allah tad'a timsalan illa qamastah wala qabran mushrifan illa sawaita ya ce duk wani abu da ka gani wanda yake da kama da mutum mutumi in ka gan shi kai sai na ali da umarni na in ji manzan Allah karka bari sai ka ruguza shi duk wani abu wanda yake da kama da mutum mutumi da gunki in ka gan shi ka bar sai ka ruguza shi wala kafaran mushrifan haka duk wani kabari da ka ga an an ɗaga shi ya yi tudu ko an ko an kawata shi ko an gina shi to karka ba shi illa sawaitahu sai ka daidaita shi da dukkan sauran kaburburan musulmi. to Allah sallallahu alaihi sai na Ali wannan assignment din shi ma yasa Abu al-Hayyaj al-Asadi yake kuma ma je ka wannan aiki Haka za shiga za yi dusau kenan a makabarta za yi dusau kenan a makabarta kama ga duka wannan hani na annabi sallallahu alaihi wasallam an yi watsi da shi an yi watsi da shi an dauka gata ne shi mutum ya mutu a gina kabarin ba a sa a sa a sa abubuwa kuma a ce wai wai mai kabarin masoyan annabi ne dai suka yi abu wasu wa masoya annabi ne kuma ga sun fafada cikin abin da annabin nan abin da annabi sallafan ya hana wanda ma shirka yana kaiwa zuwa ga shirka malaki wa naha an tadfisiha kuma annabi sallafan ya hana shata kabarin shine kaman yin plaster Ya hana wal bida alaiha ya hana gini akan kabarin ya hana gina kabarin kuma ya hana yin gini akan kabarin mana kar a gina gida ko ɗaki ko wani abu akan a gurin da akwai akwai kabari kuma ya hana shi kan shi kabarin a gina shi kuma ya hana a shafi a yi plasta na kabari a ga yanzu kuma tiles ake yi hadithin jabir bin abdullah al-ansari Allah ya ƙara yadda a gare shi yace naha rasulullahi sallallahu alaihi an tadsis al-qabr yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hani a kan yin plasta da shafa a kan kabari wa an yi ƙa'ada laihi kuma ya hana a zauna kan kabari haramun ne wa an a laihi bina kuma ya hana a gina gini a saman kabari zalla sallasan duka ya hana ya hana kuma kaga ai sai a hankali kaga wannan yake nuna ashe ya daga cikin responsibility na jagorori in sun yadda su jagorori ne musulmai to sai su ma su tada ɗan saƙo irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi tada ɗan saƙo da sai na Ali ya koyi da shi ko sai su ma su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarki wata rana kawai ya kira wasu mutum uku hudu biyar ya ce ku je makabarta duk abin da kuka ga an gina ku rusa shi wannan kaga an gina shi ko an yashi ya yi tudu kamar bom. duk ku fi daidaita shi amma sai a hankali wasu shugabannin ba su yarda cewa su shugabanni ba ne na addini Allah ka shiryar da mu abu na uku alaita wa hazzara sallallahu alaihi wasallam min as-salati inda qubur kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan yin sallah a gurin da akwai kaburbura kira ba wai kabarin za mata sallan ba fa a mai sallah a gurin da ga kaburbura sai a tsaya a gurin ayi sallah ma manzo Allah ya hana sallallahu alaihi don an hana haka ina ga fuskantar kabar ko da yin sallan da nufin ta cewa kabarin yana da wani abu da zai na tasiri a sallan ga wannan kuma ai an ƙara gaba kenan قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت شغنا نعشة الله مدوك تنسلكي قارد داء قريتا قالت تكي تشيوه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم شلوكة درش الله فيها يسوك ومنزان الله صلى الله عليه وسلم وفك يطرح خميصة له عن وجهه sai zaman fera yana yana yana daukan wani tufafinsa haka ya rufe a fuskansa yana kwanci sai ɗauki tufafin sai ya rufe fuskansa da shi haka sai idan samma biha ka shafa idan ya ji kamar numfashinsa yana ɗaukewa sai ya buɗe fuska in can ya ji numfashin ya dawo sai ya sake rufewa haka manzo Allah yake ta yi fa wa huwa kazalik manzo yana wannan halin yana wannan halin zai bar duniya sai ke cewa la'natullahi alal yahudi wan nasara inuwa Allah maɗaukakin sarki ya nisanta Yahuda da Nasara daga rahaman Allah. Da suka yi, ce, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Saboda sun mai da kaburburan annabawansu wajen yin sallah. Da wannan dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nisantar da su daga rahaman Allah daga wata ni'ima daga Allah saboda sun mai da gurin kaburburan annabansu ya zama gurin sallah ya zama wajen ibada ya zama wajen ibada yi yuhadhdhiru ma sana'u mun zalla yana jan kunne yana fada akan abin da guda da Nasara su kai shi na na ce na na ta ce laula zalika ta don wannan jan kunni ba da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yayi ba ubriza qabruhu da an mai bar kabarin manzan Allah a fili a waje kowa ya rinka Ya ce ghaira annahu khashi an yutakhadha masjidan kace sai dai an ji tsoron kar a zo kuma a mai da gurin ya zama wajen ibada haka haka abin shi yasa za mu zo mu karanta mu ji eh, maganar ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala kwanaki wani wani wani malami sai uh, daga cikin jagororin kadiriya na Najeriya Musa al-Kasiyuni wa an Abdul Jabbar yake karanta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zamu zo mu karanta shine na gaba dai karanta hadisin sai ke cewa addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah karka mai da kabari na ya zama wani gurin idi wani gurin ya rinka zuwa ana wani taro don neman lada na musamman Allah ya roƙi Allah ya ce Allah karka mai da kabari na haka shi mutal qasi ne ke cewa Allah ya amsa addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya sa kula da kabarin a hannun wahabiyawa yace ya rantse da Allah da kabarin a gurin su yake sun sufaye yace da ko kan kabarin da yanzu babu yace amma saboda Allah ya amsa addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai danka kula da kabarin a hannun wahabiyawa sai ka san da ba don Saudiya ahlus sunna bane Allah kadai sabon da zai rinka faruwa a masallacin ba ga mun ga abin ke faruwa a Bauchi ba ne hmm? guraren da ba su kai baucin ba ma ba mu ga ne wanda ke faruwa ba ba ga yadda aka mai da kabarin ba yadda ka san wani wani wani wani gidan ida zinari an yi tarin an yi glasin an sa mabul, har da wasu da wata da duma a gefe na ka zo kai nafila na musamman a wajen kabarin rasul jarima kuma mutanen banza kenan an musu haka to me kake tsammani game da inda kabarin annabi Allah sallallahu alaihi an bar shi a fili inda an bar shi a fili a garin nan a garin nan ba an yi janaza an ta daga makabarta an nemi makara an rasa ba a garin nan ne aka yi an cinye ne an kakkarya an ji a rinka neman albarka da shi ne oho a garin nan a garin nan ya faru Allah ka shirya da mu قال يتي وقال صلى الله عليه وآله وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك من الله صلى الله عليه وسلم كصور للي وأن استذو كافنكم sun mai da kaburburan annabawansu gurin yin sallah gurin ibada ala ku taurara fala tattakhidu al-qubur masajid kar ku maida qarura ya zama gurin yin sallah fa inni anhaakum an zalik lallai ni ina hana ina muku hani ina hana ku game da yin haka kar ku taba yadda ku maida kabari wajen yin sallah an gane yace wattakhaduha masajin ma'anahu yace ma'anar rike kabari a matsayin gurin yin sallah a matsayin masallaci ai as-salatu indaha shine a rinka yin sallah a gurin wa in yubna masjidan masjidun alaiha ko da ba a gina masallaci ginanne ba ya zama kabar wajen kabarin ya zama wajen yin sallah to ya zama masallaci saboda fa kullu mawdu'in qasida lis-salati fihi ittukhidha masjidan so dukkan wani gurin da a shara'ance duk wani gurin da mutum ya tsaya dan yayi sallah to a lokacin da yake sallah nan sunan gurin masallaci to da haka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ju'ilat liyal abdu masjidan wa tahura ko yace an sanya mun kasa gaba daya ya zama mai wajen yin sallah sai manzo Allah ya ce shi masjidan wa tahuran kuma mai tsarki ma'ana duk inda in ya halatta kai sallah a gurin ka zo ka tsaya za ka yi sallah to yanzu a gurin sunan shi me masjid ko da wajen yin sallah saraka ko da ba a gina ba a gina masallaci ginanne ba amma sai aka zo aka tsaya za a yi sallah a gurin yanzu an kurce shi ya zama ne ya zama masallaci ya zama masallaci yasa a shari'ar musulunci ba a gina masallaci a gurin da aka yi kabari in ma an gina masallacin sai aka samu tabbacewa gurin akwai kabari wajibi ne a rusa masallaci wajibi ne duk wanda ya ci da sallah a masallacin bayan an san cewa akwai kabari wallahi bai da sallah wajibi ne a rusa masallacin abu tashi tun babu wani gurin da za a yi masallaci to a haƙƙin abubuwan ka canza mamatan gurin sai a gina masallacin a gurin in ba shari'an manzan Allah za a yi sallatu amma ce shari'an mashirmata da mushirikai da shi kenan sai a yi abin da aka ga dama malai ce wa idza buniya alaiha masjid fal amru ashad in dai sallan kawai a gurin an hara to ashe aka gina masallaci ginanne akan kabari wannan kuma shi fi tsanani ke malaki wa qad khalafa aktharu an-nas hadhihi an-nawahi dace mafi yawan mutane sun sa'a ma dukkan wannan hanahane. da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi martakabu ma haddara minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam suka suka fada suka abka cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunni akai fa waqa'u bi sababi dhalika fi ash-shirk al-akbar biyan wannan suka fada zuwa ga shirka mafi girma kuma roƙon wanda ke cikin kabari kiransa da neman ɗauki a gurinsa wane ka taimake mu wane ka yi kaza mun san kana yi tun kana raye ku ne Allah ke jin maganan ku wa kake karyata Allah ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an Allah ce duk wanda ya kira yana ji kuma zai amsa kai ka ce a ga wasu Ku ne kai Allah ke jin nasu shi ma lokacin kawai ke shi ma lokacin da ya kira shi yau a wannan in so sun faɗa mai sai ce ba komai za mu faɗa ma Allah kirin shi yana da wani authority a wajen Allah ne Allah ka shirya da mu malake fa bana wa ala qubud masajid wa udriha wa maqamat suka gina masallatai akan kaburbura suka yi gini gina gina suka gina kaburbura ta zama gurin ibada suka mai shi wani wani guri mai matsayi na musamman samun hmm? eh, da sallah bubba aka yi hira da wani daga cikin masu kula da hubbaran shehu dan fodiyo yake faɗan maganganun da in har yadda ya faɗan nan haka ya yadda wallahi arni ne yana faɗa ma rikota ɗin bbc pidgin da ta je gurin wai nan gurin kabarin ɗan shi ne alternative na musulmi in mutum bai samu zuwa aikin hajji ba in ya zo nan ya wadatar da shi ka duba arni ta rubutu da ba da shawarwari da waɗanda suke kusa da mai alfarma sarkin musulmi wajibi ne a kan su a rusa guraren asali gina shi sa'a ma ne sa'a ma ne ta je gurin za ga ga mutane a zazzauni mutum zai je ya ba da sadaka tanin ya yi wani abu na musamman ya shiga ya zauna ya rinka addu'a da sunan da sunan yana ko wani abu da zai samu a wajen Allah sanadiyan wannan addu'an kaga duka wannan shirka ne shirka ne duk wani sarki da ya rayu a wannan daular a wannan masarautar kuma bai hana wa bai rusa ba wallahi je lahira zunubin na kan shi ba zai iya daukawa ba zai iya daukawa amma duka ba sa irin wannan tunanin ba sa irin wannan tunanin wallahi duk wani sarki da zai yi sarauta a wurin kuma ya mutu bai hana ba wallahi ja maka shi bala'i wanda in har ba zai iya hana ba ne to ya hakuri da sarautan baka wallahi ya ja maka shi bala'i duk birnin da za a yi da lokacin da ya hau sarki har ya sauka har kuma duniya ta nade yana da commission haka ba karamin bala'i wani yace wa ja'aluha mazaratun suka mai da kaburbura gurin ziyara na musamman Tumari inda indaha kullu anwa'i shirkin akbar dukkan wani nau'in babban shirka ana yi a gurin yace min az-zabhi laha azu ayyan kama kabar wa du'a'i ashabiha a rinka kiran waɗanda suke kwance a kabarin ana roƙon su wal istighafati bihim a rinka neman dauki ga waɗanda suke kwance a kabarin wa farsin nuzul lahum da gabatar da wasu kyaututtuka da da sadakoki wai akan waɗanda suke kwanci a cikin kabar ka je wajen kabari ka ga an ije wani ruwa ka ga an ije wani abu ka ga wani kabarin yana kulle da wani raga an zuwa na jefa kuɗi a cikin kabarin kan wa ake jefa mawa ala yake wa gairi zalika da makamantan wannan duka waɗannan shirkiyat kuma me ya jawo tun farko hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan kar a gina kar a yi plasta, kar a yi siminti sai aka bi shi yanzu ya jawo wannan da su shek usman bin fodiyo da suka rasu kawai an kai su makabarta an binne su shiru da yanzu kila kafin a samu wanda zai identifying kabarin masu yan shawuya ga ganin a bakai da an yi identifying kaburburan manya-manyan sahabban manzan Allah da aka binne su a bakai sai wasu sai sun rinka zagawa suna zuwa su yi wani abu da za su yi abu a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga yanda yan sandan nan suke bala'i da yan bidiya musamman yan afirka mun suka tafi gurin ga a ta bala'i a ta rikici da mutum shi dole sai ya yi shirka dole sai ya yi shirka dole sai ya zama arni ka biya miliyoyin kuɗi ka tafi sauke tukun ka zama arni a can wani an ɗauke shi a bidiyo yana yana kiran na na faɗi wa mun zo ki mana kaza ki ma ce o'o oh, oh, duk wani asara na Ka zama arni ya kishi ba sai a ka'aba kuma ya zama arni ya dawo kuma a ce mishi alhaji alhaji arni Allah ka samu gani insha Allah ta'ala ka zo zama ta ga sai mu karanta magana da malai kawo na malam ibn qayyim al-jawziya magana ce mai tsayi akan irin wannan matsala din abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana